Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ƙungiyar Boko Haram ta saki 'yan matan sakandaren dabci 104 daga cikin 110 da ta sace a makarantar sakandaren ranar da ake cika kwanaki 30 da sace su, yayin da bayanan da ba a tantance ba ke nuni da cewa biyar sun rasu a kan hanyar zuwa jejin da aka yi garkuwa da su. Ƙungiyar kuma ta koma da guda ɗaya daga cikin 'yan matan sabili da taƙi musulunta. Wannan na faruwa ne ana saura mako uku a cika shekaru hudu da sace 'yan matan sakandaren Chibok. da har yanzu kungiyar ke rike da ɗari da goma sha biyu da babu tabbacin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki. Yayin da ake farin cikin dawowar 'yan matan, yanayin sace su da ya zo daidai da yadda aka sace 'yan matan Chibok ya zama wani abin da ya haifar da kila wakala, banda haka kuma, tambayar da ke zukatan da dama bayan dawo da 'yan matan dabci ita ce, menene ya hana jami'an tsaro kama mayakan bayan sun ajiye 'yan matan? To bari mu buɗe wannan babin da hira da wakilin Haruna Dauda biyu ya yi da shugaban ƙungiyar iyayen 'yan matan sakandaren Dabcin Bashiru Alhaji Manzo kan wasu da shugaba Buhari makon da ya gabata. Shugaban kasa ya zo ya sami mu a makaranta na garin Dabci inda aka kace mana yara kuma ya zo an ba da dama principal ta yi nata. Ni na yi a madadin iyayen yara. kuma shi mai girma gwamnan jihar yobe shi ma ya yi bayani da turanci ya za fassara da hausa amma ba speech ne ya karanta ba haka da baki sannan da ya gama shugaban kasa ya karba ya ba mu hakuri kuma ya jajanta mana kuma ya ce insha Allah suna nan suna ya kokarin su da wani wanda yake karkashin sa wanda alakin abin ya rata wayar da jami'an tsaron suna sama da na kasa suna nan suna ya kokarin da kuma hanya ta sulhu suna nan suna bi don su karɓo mana yaran mu su da su haɗu. Sakon da ya kawo na. To kamar ko ya gaya muku lokacin da ake kokarin za a kwato waɗannan ko kuma za a sake karɓo waɗannan 'ya'yan naku daga hannun waɗannan mutane? Gaskiya bai gaya mana ba wannan nan. To kamar ku me kuka gaya masa? Eh mu sakon mu duk da babu lokaci lokaci bai ba mu dama mun yi da gaba ɗaya sakonnin mu ba amma sako ɗaya dai muka samu wanda shine babba a gare mu na cewa ya kokarin sa ya taimaka ya ceto mana yaran mu ya dawo mana da su hannun wannan shine dai a cikin sakonnin da muka so mu yi masa wanda muka samu da muka gabatar to kuma eh. kamar dukan ku iyayen yara ɗari da goma nan ne kuka halarci ko kuma an zaɓi wasu daga cikin ku ne a an ba da dama da ka san an ce mana ba zai zo da ba adama to zai tsaya an ce mu zaɓi wakilai mutum hudu su je cikin mu har mun shirya haka kuma daga ba aka ce a babu ayi akan kawai mu zauna mu kila da kuma aka ba da dama duka iyaye wanda suna nan dai su zo domin mm. halartu mun je mun taro wannan wasu gari ma sun zo wanda sun samu zuwa wanda ba samu zuwa ba kuma ba su duka kuma mun ba mu dama ai na kira sunayen su ɗaya bayan ɗaya sun shiga cikin hall hatta mata haka su ma na kira sunayen su ɗaya bayan ɗaya sun shiga hall ganin cewa shugaban kasa ya zo har ya muku alkawarin cewa za a kwato maku waɗannan 'ya'ya naku kamar ya kuke ji ne ko yanzu hakan eh shugaba ne wanda an shaida cewa shi adali ne kuma mu din mun shaida cewa shi adali ne ba ma tunanin zai ga mana magana na siyasa ko na yaudara ko na ƙarya gaskiya mun gamsu da maganarsa yanzu muna jira sai dai kawai da bai bamu lokaci ba shine abin da ya dan daure mana don a matsayin sa na shugaban kasa din ko da ta hanyar sulhun ne a cikin sati ma zai iya gamawa a damu da yaran mu bai ku lokaci ba kamar wani iri gaskiya da ya kamata a ce mana to ku yi hakuri ku dube ni nan da lokaci kaza ko sati ɗaya ne ko biyu ne tunda ya ambaci maganar sulhu din shi ne ma mafi ala don idan an cika karamin sojan ne karshen sa a samu asaran wasu rayuka wajen mutayen wuta amma ta sulhun ne za a iya zama a yi sulhu a hasanta a biya musu nasu bukatun a karɓo yaran mu a kamana. to kuma tun wannan din za a iya yin sa ko da a cikin kwana biyu ne ko uku a matsayin sa na shugaban kasa. tun kamar wannan lokacin kamar akwai wani bayani da kuka samu na kishin kishin ko ga inda waɗannan 'ya'ya naku suke. eh akwai wannan bayanin gaskiya don akwai wasu wurare da aka lissafa mana wanda in ma bincike za a tashi ko a ji a nemi wayannan guraren. To kamar kun sanar da su jami'an tsaro ganin cewa tun har kun samu irin waɗannan eh, shi na sanar da su ainihin kwamitin da ya turo shi Buhari wanda suka zo da ce suka same mu muka zauna da su. to da yake lokacin da na samu wannan bayanin bayan sun zo sun tafi ne a kowanne na kira a cikin su don sun bar mana nan waya dama in akwai wani abu mu neme su na kira su na musu bayani na gaya musu duka abin har na haɗa su da mutumin da ya bani wannan bayani har an san fice shi ya same su a Abuja. Bayan samun labarin dawo da 'yan matan, Haruna ya kuma zanta da wani ɗan jarida da yake cikin ayarin waɗanda suka fara isa wurin da aka sauke 'yan matan ga bayanin nasa. mun bar zama tur karfe shida mun shigo da su karfe bakwai. Mun zo bakin jet din eh. na sojoji checkpoint bakin gara Sai soja suka ce bara mu shiga cikin da eh. koma. To mutane saura kuma suna ta komawa. Suna ta suna ta tafiya a kudin da yan jaridu ba O oh, ku journalist na ka ana ku shiga. Eh amma mutane haka suna wucewa kai. Eh. Sai daga baya sun ce ne eh, muka ji labari a cikin garin ga yan boko haram nan suna zuwa kamar kilomitan away to eh, so su wa suka baku labarin cewa yan boko haram suna zuwa wa'ansu mutane wani mutum ne ya shigo da farin kaya ya zo checkpoint din soja ya yi magana sai juya to dama sojojin kuma shawaya akan magana ya sa ke babu hmm. muna sai a wurin sai muka hango motoci daga gabar da suna tafowa dir kamar mota bakwai ko takwas na yan boko haram ni din nan na ga motocin suna shiga cikin garin suka shigo cikin garin suka tsaya daidai bakin kasuwa sai suka cire yaran nan gaba daya. Guda nawa ne motocin kai ka gani? Kamar bakwai ne ko takwas. Kai da ka kaga waɗannan motocin? Ni na gan su da ido na suna tafowa daga gabar da wani irin motoci ne kai a matsayin eh. ka na dan jarida mai aikin ɗaukan hoto ka ga yara hakan na a cikin waɗannan motoci ko kuma motoci ni na ga yaran nan na yi hira da daya daga cikin, na samu biyar mm. ido da ido na na ɗauke su hoto sannan ko mun yi hira daya daga cikin malam bashir alhaji manzo dai shine shugaban iyayen ɗaliban dabcin da aka sace da kuma ya tabbatar min abin da ya wakanin kamar haka sun kawo yaran da kansu sun zubar sun koma sun kawo yaran su da kansu eh caman kaman kuna da labarin yadda aka suka kawo yaran? A mota mana suka kawo su su suka sauke suka koma. Su Boko Haram din? Eh. Motoci nawa suka zo da shi? Mota tara ne. Na ya lafiyar su take? Eh to la eh to yanzu kan kunna lafiyar su ga he eh, likita ya bincika yi. Kai eh. akwai yarka da aka sace kai ma a ciki ta samu dawowa? Eh ta dawo ya ta ta dawo. Shi ma dai Malam Muhammad Musa na ɗaya daga cikin iyayen wanda ya ce yana matsaye lokacin da 'ya'yan kungiyar Boko Haram din ga 'ya'yan nasu har zuwa tsakiyar cikin garin Dabcin ba tare da wani fargaba ba. gaba abin da ke cewa. Yanzu dai wani wanda suke hannu abin nan 107 a lokacin da suka zo muna bakin hanya hmm. lokacin da yaran suka shigo da motocin da tara na iguwa yana gaba hmm. motan Ya iya yan mata baya karshe yan mata kawai dai ka gane da sun shigo da motocin yaki ka ce kamar da igwa motar yaki kenan eh. ku kun ga wannan motar yaki da idanunku malama mai ganin cewa kai kana ci. Allah kamar yadda nake magana da kai hakan ina tsaye a bakin tasha inda ka same ni ka dauki labaru ina zaune a nan eh. mu biyu da wani mutum na uku muna tsaye a bakin wannan kwaltan hmm. suka zo da na ga yaran nan sai na lead down na fashe da kuka sai suka daga mun hannu eh yaran sai muka zo eh su yaran suka daga mun hannu sai na ah. fashe da kuka akwai yar mu a ciki haka da na ɗora hannu akan sai suka kira mu sai suka ce ku zo sai muka zo mm. sai suka ce ga yaran su wa suka kira ku sai yan boko haram din insha Allah Haruna suka kuma danka muku waɗannan yara suka danka mana yaran mu suka sauka suka ce mana kuma suna tabbatar mana da cewa ba wani ba wani abin nan kudin da aka ba suka saki yaran nan sun sake su dan Allah ne kuma sun su ban san cewa yaran nan musulmai bane mm. sai da suka je suka ce suna azumi suka ba su suka yaruwa mm. suka ce musu sun ɗauke su ne sun mai da kristan ne yaran nan mm. amma suna ba da hakuri da Allah su hakuri za su dawo da kirista din guda ɗaya ma mm. sun ki su dawo da ita suka ce mata ta karbi kalmar shahada ta ce ba ta karba ba kamar yadda nake magana da kai haka da tambayi wani eh. da ana cewa sauran yarinya da ɗaya daga cikin wa'annan yaran kenan da ke cewa ai ta ki ta karbi kalmar shahada ne shi yasa suka ce ba za su sauke ta ba suka koma da ita. Eh wato guda ɗaya a cikin waɗannan yaran ba su dawo ba. Eh sun koma da ita amma guda biyar daga ciki Allah ya musu rasuwa. Yanzu guda nawa aka dawo da su takamaimai? Guda ɗari da bakwai ne Haruna. Ɗari da bakwai. Insha Allah. Eh to ai abin da ake fada guda shi ne ɗari da goma aka sace ka ce guda biyar kuma Allah masu rasu'a eh. to abin adadin da ake bayarwa ya fi ɗari da goma kenan eh ya fi ɗari da goma da wannan yaro namijin ma ya dawo ƙaramin yaro. oh akwai namiji a ciki ma ba duka bane mata eh, eh. To za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu mu nemi gaskiyar bayanan da ke karo da juna dangane da yanayin maido da 'yan matan dabci da gwamnatin tarayyar Najeriya ke cewa an sako su ne tare da taimakon abokan ƙawancenta. bayanin da kungiyar ta yi wa al'ummar dabti lokacin da ta dawo da su kuma ta nuna cewa ta dawo da su ne bisa raɗin kanta yanzu a madadin wakilinmu haruna dauda biyu da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin sai kuma injiniyanmu da ya haɗa mu da ku alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza baya.